وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasiƙa yan kuwani ya kun bila yi tuma da zarura na'am safil kuwan ya ikuwani ya kuyin kuwana iya kun bila yi tuma ruya ka da dogaro akan mafarki wa tarkuhu aslan da barin mafarki gaba daya ka shedin ku da dogaro a kan mafarki da kuma barin mafarkin gaba daya wani zai dogara da mafarki duk abin da ya mafarki kawai zai dauka gaskiya ne to wannan ka shedin ku da dogara kan shi wani zai yi mafarki cewa manzon Allah ya yi magana da shi sallallahu alaihi wasallam cewa ya daina sallah ya farka sai ya daina sallah me ya faru manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kashi ce daina sallah na yi mafarki na gan shi. wani zai yi mafarki Allah ta'ala ya yi magana da shi cewa shi dan aljanna ne yanzu duk wani ibada ya za a ɗauke masa kuma duk wani haramun shan giya haramun ne ga sauran mutane ban da shi zina haramun ne ga sauran mutane ban da shi zalunci haramun ne ga sauran mutane ban da shi kawai ya farka zai kuma cin haram ya ce na yi mafarki Allah ya yarda da ni yanzu mataki na ya kai ko na cin haram ba matsala ina da wani hukunci irin wannan zai yi mabarki kirkin zai mabarki cewa an ce ba dole bane sai mata shi sun sa hijabi hijabun nan na amawa ne sai ci sai ta shiri sai ci sai ta shira abin nan to wannan yana daga cikin illolin da aka yi wa sufaye sufaye sun yarda da mabarki sosai har ta kai ga suna gina hukuncin shari'a sai zama kitab sunna ijma qiyas ar-ru'ya sai sanya mafarki ɗaya daga cikin gujin gujin shari'a da kuma abin da ya shafi a abin da ya sunan shi banda mafarki akwai wannan Ya kashafi sun sanya kashafi shi ma ya zama ɗaya daga cikin hukuncin shari'a malamai ne su baye sai wani ya ce an mai kashafi wani hadisi da ya gani a cikin bukari an ce hadisin sahihi ne an mai kashafi cewa da ifi ne ibn al-arabi a sufi yana ibn arabi ibn arabi mai fituwa su makiya yana yin haka hadisi sahihi amma kashafi ya za a fane shi a gani to da irin wannan shi ne abinda shehi yake gyare-gyare wannan wannan musamman ma ga sufaye gaskiya sufaye sun fada cikin kurakurai da yawa wani ma ya yi ridda saboda mafarki ya doka tun da ya mafarki shi mutumin kirki ne kawai gaskiya ne na'am wata fuluna yawa da kuma barin mafarki gaba daya ka ce ka yi watsi da mafarki mafarki karya ne duka kuskure ne shi ma ana samun mabarki daga mutum ya mabarki mabarki ya zama gaskiya amma da sharaɗi duk mabarkin da ya yi karo da shari'a tun mabarkin bai kuskure Tun mabarki ya saba ma ƙur'ani ya saba ma hadisi to wannan mabarki ba a lura da shi an gano wannan ko yau mutumin da ya ce kwata-kwata mabarki karya ne to wannan ya kawo bid'a shi ma annabawa annabi isma'il ai mahaifinsa annabi ibrahim da mabarki ya yi mabarki ya yi kaɗan ko manzo Allah ya nuna mana alamar tashin kiyama mabarki baya kusa ya zama ƙarya ga mumini galiba za ka in mumini yayi mabarki zai zai ka zama gaskiya tashin kiyama ya matso misali an gani amma duk da wannan ba a ce ko mutum ya dogara da shi ba shi na yi amfani da wannan dama sai ya kawo maka shirme ya ce mabarkin gaskiya ne kai sai ka yarda da shi ka ringa gittawa shari'a da shi na'am wa taquluna kullu ma ra'ahu insan fi nawm fadil kace wani abin da mutum ya gani cikin bacci ba ta ce ne duk abin da mutum ya gani cikin bacci ba ta ce ne bigayar da tarihi yi a lakin labila ba tare da bijiro da shi zuwa ga littafin Allah ba da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wai ba sai an gita shi ba ko ba sai an gito da shi zuwa ga qawaidus salaf ba ka ji magana shi dan godiyo kitabullahi sunnatu rasulillah qawaidus salaf dole sai an gito da shi zuwa ga ka'idoji na salaf na gane haram da halal na gane bid'a da sunna na gane shirka da musulunci na fa'in na zalika kufuru to lallai dogara kan mabarki tare da watsi da kitabu wasu na kafirci ne shi wa iyyakum bil istikhara allati yaf'aluha ba'd an-nas ka shaidun ku da istikhara wanda wasu sashen mutane suke aikatawa ala ghairi sunna istikhara wanda baya kan sunna akwai istikhara da ake wanda baya kan sunna istikhara ne wanda boka yake wa mutum sai ga wani malami

kun gane wannan ko to wai shi zai yi sigara ita kuma za ta ga wani abu cikin bacci to wannan irin wannan bukanci ne ba shi da asali a cikin kitabun sunna shi istikara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake karantar da sa istikara kamar yadda yake karantar da su sallah hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim akan haka yana karantar da su istikara kamar yadda yake karantar da su karatun fasiya da sallah da sauransu kaga wani ya nuna kenan cewa istikara wani baya ma wani in ga wani ya ce karo kudi in ma istikara boka ne ko dan bawan nayi wani ba ma bokan bare dan bawan nayi kawai ya karba zai kwanta ya tabbaci yake yayi an gano wannan ya cinye kudin ko ba bokanci zai ba kawai dan bawan nayi ne zai ma ƙarya ne cinye ma kudi wani ba bokan ne na gaske zai je ya bi wani surkullen su da su dabarin su an gane daga baya ya ce me ka gani a cikin bacci wannan shine bokanci na'am wa suna cewa in kana al'amru khairan li in al'amarin alkhairi ne gare ni fa arini sawada ka nuna mun baki ko ka nuna mun ja ko ka nuna mun wuta ko ka nuna mun wani iska mai tsanani wannan kafirci ne li'annahu kahana don wannan bokanci ne kowa ya san bokanci kafiri ne boka ko yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin haji yana gina masallatai yana biya wa mutane aikin haji da umra kafiri ne shi an gano wannan ku na'am nan wala istikharatu an tufawwida al'amra lillahi ta'ala shi istikhara shi ne ka watsa al'amura zuwa ga Allah kana kaidan laka yawa idan kai istikhara in alkhairi ne Allah zai sanya maka san abin a cikin zuciyanka kana sharran yufritu Allahu kubbahu min qalbi idan kuma sharri ne Allah zai fitar da san shi daga zuciyanka amare in kai istikara an ba mai kyau ba a hankali sai Allah ya zare maka abin a cikin zuciya wa dalilin kufuri man jahada ma zakarnahu min al-amr ba kamar yadda wani ke cewa ya Allah in shari ne ka biyar da shi kuma alkhairi kuma cewa ya Allah wallahi ina son wacce in shari ne Allah biyar da shi kuma alkhairi shi baya so ya rabu ne ta kowane hali ko kuskure ne wani abun ba alkhairi bane a gare ka amma kai ba ka sani ba amma in Allah na saka da alkhairi sai ya raba ka da shi Eh, gaskiya ɗan Najeriya bai sa a canza mai wannan kuma lokaci wannan abu canza ma sai Allah ya canza ma abin da ya ninninka wannan an gane wannan ba hausa yana cewa wani hannun baiwa ne Allah ya hana ka wani abu ba wai sharri bane kila gare ka yana son ka da wani alkhairin ne na'am na'am wa man ta'awwala al eh, wa dalil kufr man jahada bi al-amri dalilin kafirci wanda ya musul abin da muka ambata daga cikin al'amari Allah ta'ala ya ce ma babu wanda yake musul ayoyin mu sai kafiri sai kafirai kafirai ke musul ayoyin وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسنا حديث زمن زوج لا زال يشكي ومن تأول الحديث بتأويل فاسد hakanan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to sannan duk wanda ya tawilin hadisin da tawili na barna tawili ba ta ce taran kadhiba alai to ya kirkiro ƙarya ya jingina zuwa ga Allah wa man kadhaba alayya muta'ammidan manzo Allah ya ce duk wanda ya mun ƙarya da gangan ne ya tafawa adabu To ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama ya zauni mazaunin a wutar jahannama da kuke tunani da su bayi suna karanta littattafan shi wadda gudu kuma suna da fadawa za a samu gyara ko ba za a samu gyara ba yanzu sufanci ya zama to matattara na bokaye matattara na kaza na miyagun abubuwa na kusan gane matattara na mutanen banza eh. yanzu har za ga cewa mutanen da suke garkuwa da mutane suna kai maulidi ma gani sun sufaye duk wanda yake zuwa malamin sunna yake zuwa to shi kenan ya shiga uku maulidi za ka to. yanzu mai garkuwa da mutane yanzu ya kai karfin da ya ina ina da <laughs> ya hada maulidi ba yana son annabi ba duk wanda bai zo ko kuma maulidi an yi shafi riga shi ne shugaba حق حكمي جكتي ودون حكم النبي بيزوم ايش او كما لم يكن ما لم يكن النبي انا جيت كموري انا جيت مصر يا الله الله زمولي ولا ولا ودي تاريخي يجري كائن لله وانا اليه راجعون ما لو بسنا هنا سنظم الله فيها في جمولي دي زونا وشاي مولي جيسو in ba ya so kuma yake zai fito na fito zai gane kuren shi bayanin da bayanul bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim biha fadakarwa al mu kuma ya kuwa na'am sanar da kuyan kuyan ku yan uwana anna anwa'ul bid'i min hama yajibu an-nuhud bi izalati cewa nau'i nau'i na bid'a da gaskiya akwai abin da ya kamata wajibi ne a zabura ma yajibu an nuhut wajibi ne a zabura dan a kusar da shi an kada a yi wasa daga ci akwai abin da yake an so a kusa da shi ba dole ba ne akwai abin da yake mustahabi ne kusa da shi daga cikin biri akwai abin da ya halatta akwai biri ba wajen ta halatta an gane kaga shi wannan bidiyo yana da fahimta na cewa bidiyoyi sun kashi-kashi kamar yadda izu ya ciro daga izu bin abin salam hizu bin abin salam shi ne babban malamin da ya da wannan fikira din kuma ta samu amsu amsawa an gane ku eh, shi mutum ne babban malamin ne kuma ya ɗauko wannan matsala ya yaɗa ta ta samu amsuwa cikin al'umma har shi wani gudu shi ma ya ɗauka daga littafin hizu bin abin salam mun gane wannan ayi akwai bid'a wajiba akwai bid'a muharrama akwai bid'a ja'iza akwai bid'a mubaha akwai biliya kai duba cewa akwai biliya mai kyau wanda an so a aikata shi kun ne ne duk irin wayannan abubuwa gaba ɗaya biliya an ce akwai wanda ya halatta to da wannan ne yan biliya kuma ka samu daman kirkiro abubuwa su jingira ce ai ja'iza ce wannan shi ya ba wasu dama suka kirkiro maulidi su ta kirkiro abubuwa sai su liƙa shi daga cikin wannan nau'i na biliya ɗin amma da an tsaya kowace ba ta shi da mutum na kawowa ya san za ce fafasa ne wani abu ba karamin taimakon sufa ya yi ba da yan shi'a da sauransu sai a kirkirwa ba ce to ai akwai bidiyoyi kala kala ne kai ka saka a cikin haramun mu goma lawa musu yin binciko cewa biri a ce manduba biri a ce mustahabba sai na ga ana ta bugawa yanzu sun ce maulidi na da kyau ce maulidi bai da kyau kaza kaza kaza kaza kaza maganan kirkiro ɗariƙun sufaye a ce ɗariƙun ɗariƙun sufanci bai da asali zamanin sahabbai ba yi ba ai bidiya ce mai kyau ana karantar da mutane yin za su yi zikiri su kusanci Allah ne an gane wannan ko wannan buɗe buɗe wannan kofa na bidiya mai kyau da mara kyau da kaza da kaza da kaza da kaza shine ya buɗe kofa ya zama to fatawu zari'a na yin fasad fatawu zari'a na kirkiro bidiya da kowane irin fanna a jingina zuwa ga me zuwa ga sunna an gane wannan ko amma da an yi aiki da maganar manzo Allah da an tushe kofa manzo Allah ya riga tushe kofa sai wasu ka buɗe inna kulla mu da sace bid'a wa kulla bid'a dalala haka da an tsaya shi kenan duk wani bid'a mai kyau ne kaga akwai bid'a mara kyau to akwai bid'a kai mai kyau akwai bid'a mara duk wani bid'a mara kyau ne duk bid'a haramun A gane duk bid'a fata ne haka manzo Allah ya faɗa an gane wani to wannan kofa gaskiya wajibi ne malamai su ta wayar da mutane don a toshe kofa eh minha ma ne babban malami ne ba su bi bane malami ne sosai ana kiran shi tajul ulama malami ne ba su bi bane na'am minha ma daga cikin bidiya ko wanda yake haramun kullu ma ulima ilhafu darar bihi anta fi fi fi fi fi da abin da aka san akwai rikar da cutarwa a gare shi kai kana da dama kai inkarin sa in ka san yana cutar da musulunci kai tsaye kawai biri a ce haramun in kayo haddi ila munkai da azawar yuni idan ya kasance yana janyo munkarin da ya fi shi fayyum na an hana inkari shi wannan ilimi ne sosai amma sai ga mutumin da ya san karatu cewa akwai abu musulunci ya yarda da shi amma kuma in ka ce za ka aikata in ka ce za ka gyara wani barna da shi Zai janyo bannan da ya ninka shi ba a canza banna da bannan da ya fi shi a gani idan ka san kana so ka gyara wani banna ka san cewa wannan gyaran zai janyo bala'i ga musulunci da musulmi ba shi wannan shine dalilin da yasa aka ce a daina daukar makami a ce za a yi shugaba daukan makami da yaɓar shugaba ko in inkarin alami kare a bayyane ga shugaba abin da yasa aka hana duka kada a buɗe kofa da zai sa a yi wa shugaba waye in an yi ma shugaba tawaye bala'in da tashin hankali yana koma wajen wa talakawa shugaba yana da tsaro isasshe kafin a cin masa a ƙaramin aiki bane A gani in kaga ana ta kashewa daga talakawa za su sha wahala ito eh, idan aka ce an ma shugaba tawaye da 'yan tawayen za a yi ta yaƙi 'yan tawaye da gwamnati ana ta kashe suna kashe juna daga bayan sai kisa ya shafi talakawa kaga an koma sojoji suna matan mutane fyaɗe sojoji su koma suna kwashe dukiyar mutane sojoji su koma suna kashe wasu wanda suke jin haushi kwashe kudinsu sai ƙasa ta lalace kamar abin da ya faru lokacin saddam hussein an kifar da shi sai ya zama talakawa kawai ina ka dubara banki a je a fasa banki a kwashe kudin to in ka kari kafin kwashe kudin ya za da kudin <laughs> kuma ya ai idan an gama in kuma ya nufa, za a canza ainihin kuɗi ne za a canza kuɗin ne an gani an fasa banki an fasa kasuwanni wani dama yana jiran wannan dama ne dama yana hasada da wani kawai yana ji an ce kawai an fara zanga-zanga zai fito shagon wani an fara zanga-zanga a kona gidan wani an fara zanga-zanga ko wata mata da nake neman aura wani ya aura mun yanzu lokaci ne shikenan sai fara bala'i irin wannan kaga in kaga iraki an zubar da jini an zubar da jini wanda har yau ba gaba jirgin da jinin ba ko somaliya ana nan shekara talatin da wani abu ana ta zubar da jini kokarin ɗaukan makami a ce za a yi inkari ga shugaba shi ya har yanzu jinin bai kare ba siriya mutane miliyoyi sun rasa rayukansu wani ya rasa famili din shi gaba ɗaya iyalin shi gaba ɗaya yanzu da dangin shi kakannin shi sun kare shi kaɗai rage a duniya wani ya fi ƙasar shi kenan ba zai ƙara dawowa ba wasu sun gudu ƙasashen turai wasu ƙasashen larabawa wasu ƙasashen afirka sun gudu duk mutane sun ƙaurace kuma shugaban da ake so a kifar shi ne fi shugaban har yanzu amma a da tunani ake kawai da an yi zanga-zanga shugaban ba zai wuce sati ne kuma sati biyan cire shi yanzu shekara takwas shekara takwas shugaban bai ma tunani ya sauka amma talakawa miliyoyi sun mutu masallatai an rusa kasuwanni an rusa maganin zai islamiyya an rusa karatun addini ya dakata cika yanzu kawai ana taɓarin wuta ne kawai kuma talaka kowa yana neman inda zai dumfara ba shi maganan inkari a bayyana ga shugabanni da maganar ɗaukan makami yana da hadari sosai yana buɗe kofa na barna mai girman gaske shi ga malaman sunna ba su yi wasa da shi ba suke ta kokarin toshe wannan kofa din to wanda bai san hikiman ba sai ɗauka cewa ai malaman salafiya matsorasa ne wala ba tsoro bane tausayi gaske shi in abin ya taso mai cajin nan ya riga ya shirya dama shi za ga galibin mutane da suke kiran ruwa sun fi kowa sanin hanyar guduwa sai a bar yan ba mu suna su wahala an gane ko ta ce wani ya fitar nijar dama ya riga ya san hanyoyin da ake biya tsala ne kai kuma abin ya faru zai karin za ka yi an gane yi zai ka gari mutum barin kaduna ma zai ga abu ya zo na kaduna kan shi an gari da suka duba common kidnapping na ka duba inda ke ta ɗaukar rayukan mutane kidnapping wanda mutanen suna dace ne ba ina kuma a ce abin ya shigo cikin gari ana ta kokari ana yaki da yan tawaye da waye da waye da sauransu hmm? to abinda na kawo wannan misali ba a canza barna da barnan da ya fi shi mun karanta hadisi wannan ba kauye wanda yake fitsari a masallaci ba kauye ne wanda ba kauye ne sosai kauyanci ma ya fahimta. a cikin kauyawa grade 1 shi grade 1 ne in ba grade 1 ba masallaci ka zo masallaci irin wannan muna karatu ka samu gefe ka cire gaba ka ba kana fadari kaga wannan kauyen ciya kusan kashi zuwa ga hauka ma a lokacin wani bawan Allah da yi wannan abun sahabbai suka taso masa za su cinye shi kamar za su cinye shi dangi saboda abin ya ba su haushi masallacin Allah fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah a gani inna ma ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata wa ata zakata sun taso sai manzo Allah ya ce ku kyale shi ko su sahabbai sun yi aiki da doron hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga barna daga cikin canza da to da barna sun gani babban barna ma ɗakin Allah aka zo barnan ne kamata a ayi a yi kiliyar shi sai ba za a ci kudale shi manzo Allah a kyala mutumin da zai bata ɗakin Allah gida ci kudale shi inda yanzu wani malami da ke da sai salafiya ta rabu biyu yan cewa ba su yarda a yi a masallaci ba sai sun kakkarya shi da yan cewa kuma a kyale shi sace salafiya yan cewa a kyale shi da yan cewa ka a kyale amma yanzu in ka ce ka rabu da manzo Allah shi kadai ne in ka ce ka yi tawaye to tsawa musulunci da kafirci ne sai ka zama arni to amma wallahi da a ce malanta ne da yanzu wani da na'ibi yanzu ya ja daga shi shi na'ibin yana damuwa da addinin Allah ne yana yana cin haushin aulakan da masar shi ko wancan fabe da kishi shi mu mai yi ne shi ta ce dan malami ne mai son zuciya inda ɗakin shi ne ba zai kyale sai ka mutane kai tsaye sun goyi bayan wa dan ta'adda wannan wanda ya ce wannan a kifar da mutum mutaci shi ne da gaskiya kuma ka zahiri dace kai makalla mu kai yanzu za a mai rayuka mutum da gaya na faɗa a masallaci kai ka a ce wallahi buge shi zan yi na matan gane sai manzo Allah ya ce a kyale shi aka kyale shi kuma saboda sabai suka dauki wani mataki sun san sun saba manzo Allah to aka kyale shi shi ma da ya kyale shi kawai sai ya zage ya ci gaba da kai sai ya ci gaba da fadari a gun shi sai dai gama fitsarin na tas sannan sai manzo Allah ya ya kira shi ce wannan masallaci inna hazir masajid la taslu fiha shay'un ha min min min fi'lin nas aw kama qala illa zikril illa zikrullah wa qira'atul qur'an wannan masallaci ba abin da ya dace da shi daga cikin aikin mutane sai dai an bata Allah da karatun Qur'ani bayan manzo Allah ya fishi wannan nasiha yake yi mai kaza sai ce wallahi sai bai taba ganin malami irin manzo Allah ba yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ya Allah ka yi min rahama ni da Muhammad kada ka yi rahama tare da ni da shi da wani ko bi kawai kake ka yi wa rahama annabi ce kai kai kai na laqad zayyakta wasi'an ka kuntata abu mai fadi rahama Allah fadi gare ta mu bi kawai za mu shiga aljanna a yayyawa ka kuntata shi Ranar malarai suka ce abin da ya sa manzo Allah ya hana abu gai ba a canza munkari da munkarin da ya fi shi. An gane? dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih dar'ul mafasid tun ku dai barna ana gabatar da shi akan janyo amfani ba a canza munkari da munkarin da ya fi shi sai manzo Allah ya bar shi iya nan ga inda yake fitsarin bari ya ga fitsari a nan ya gama nan a zuba ruwa iya wajen da an dake shi ya rike gaban shi zai rike gaba yana wayo Allah sai zai bari shi da famfo in masallacin yana ihu yana ibada masallacin a lokacin kuma maimakon a yi sallah cewa za a kwashe kafet ɗi e, kuma zai bata musu kaya kowa zai koma jira ya canza kaya kafet in sali inda ce kafet ne kafet za a ciccire tsaye waje da su sai annabi ce ku bashi nan sai aka bashi iya ne kan kudari iya na aka zuwa ruwa aka yi a gane to aka wannan hadisin da ce marra ko munkarin fa yugayru biyadi sai ka hada shi da dan uwan shi matkar bi malam yu'addi ila munkarin ashaddu min matsar bai janyo munkarin da ya fi tsanani ba da wani zai ai Allah ya ce a faɗi gaskiya eh ka faɗi gaskiya amma matsar ba zai janyo bannan da ya fi shi ba in ka san cewa wannan banna ne amma gyaran ka zai janyo bannan da ya ninninka kashi, ka bar shi malam wannan banna ne a fa banna ne eh, a bar shi me ya ce a fa bannan malam ya ce a fa banna ko wallahi ba zan fa bannan ba sai a rubuta ko shi malam ya ce wai banna fa a bar shi a ina yake halatta ba Allah wallahi ba za mu yadda ba a ga dama shi mabannaci da dan mu mai yi da shi a su wanda ba su da wani ka'idar ba ba su da shi kwata-kwata wannan shi yasa kaga kaga ainihin suna kashin mangaro ne suka ga dama an gane ba sa tunanin in yi magana mai magana zai janyo in zaka bude baki kai magana in kai dalibin usul fiqh ne dalibin aƙida ne ɗalibin da awa ne dole sai ka yi tunani mai magana na zai janyi ba kawai faɗi gaskiya ba in na faɗi gaskiya akwai tasiri akwai to faɗi shi babu tasiri ba shi na'am na ne haisu zati banda shi bangaren kanshi ba wai shi bangaren kanshi bannan ba bannin min haisu ma addi ilai a ta bangaren abin da bannan ke janyowa bannan zai iya janyo wani abu ne wanda ba za a iya toshe shi ba Iza manzo Allah ya ce wa Aisha ya Aisha laula anna qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya la hadamtu al-ka'aba hajaran hajaran wa baraitu ala qawaid Ibrahim yaki Aisha da badan da ba dan mutananki sababbin musulunta bane wallahi da na rusa ka'aba dute dute gina shi kan qawaid Ibrahim har manzo Allah ya ba duniya bai rusa shi ba gina ka'aba maslaha ne rusa shi zai janyo barna mai girman gaske da yi wannan to me kamata a yi a dakata an gani mutane da yawa za su yi ridda su ce manzan Allah ya canza addinin annabi Ibrahim sai sai manzan Allah sai ya dakata saboda maslaha an gani wannan ku to kuma aka zo zamanin Abubakar bai ce komai ba zamanin Umar bai ce komai ba har sai da aka zo zamanin sarakuna na banu Umayya ko Abdullahi bin ko ina ga Abdullahi bin Zubair ne musu da sarakuna ne sarakunan banu Umayya ne suka nemi suka nemi su canza an gani ba shi akwai lokaci kaga abu mai kyau ne iri-iri amma kasa zai janyo wani abu dakatar da shi wannan ke nuna ilimin ka daga jahilcin ka wannan ke bambanta malamai da jahilai shi jahili kawai yana bin doron nan ne shi malami kuma yana bin nusus da yawa wanda suka zai jam'i tsakanin nusus sannan yake hukunci na'am yanzu wannan zamani ne na tunu ya ku jama'a zamani ne zamani ne na jarabawa da fitintunu ala sabila ila ta'arud lil umur jumhuriyya babu hanya na bujirowa zuwa ga al'amarin taron jama'a da tilas kun yi wannan yanzu zamani ne wanda in zaka gyara fitina kaka ce dole sai ka ce an gyara in kai wasa sai ka janyo kanka matsala yanzu ba zamani ne wanda zaka canza abu da kaurarawa ka cika ringa dole sai an canza ka zagi mutane ka wulakanta la na zalika yi na talar, lalle wannan yana janyo halaka dai dai halaka na fata'il ulama al-mutasaddirin ila sabilihi Eh, ya an yi karatu a <laughs> Allah ya kan wayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ba mutum yanzu hukumi na ya karatu shi da ka so majalar da awan sunna mana ba gobe da ku kuje su ba ya kala da kuma diga shi Allah ya rayar da shi ya fahimta da shi sunna ga shi wayar kokari ya jara su bacci ai al'amarin Allah ya wuce wasa bismillahir rahmanir rahim aida salisa aida ta uku wadihu dilala game da menene wadihu dilala da kuma martaban shi wadihu dilala min nusus wato wadihu dilala daga cikin nusus shi ne abin da ya nuni akan manufa daga gare shi da shi kan shi siga din in ka duba siga din sigan zai nuna maka mai ake nufi da shi shi ne wazi dilala min gari tawakkufin gari tawakkufin ala amrin khariji ba tare da ka tsaya akan wani al'amari na waje ba ba sai an samu wani karina wanda zai fassara shi daga waje ba wannan shi ne wazi me dilala kuma rigo kuma rigo huwallahu ahad yana buƙatar wani nasi wanda zai nuna mana Allah ɗaya ne kawai a cikin ayan gashi wa dilala Muhammadu Rasulullah yana buƙatar wani karin bayani akan yadda cewa Muhammadu manzo Allah ne wa aqimu salata wa atu zakata kaga duk wazi wazihu dilala ne ba sa buƙata ga wani al'amari kharij ba sa bukatar karina kafin fasarin ya fito amma in nace maka in nace qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan arabi mubin ba nazala bihi ruhul amin aba shi wani na fata wani abu ruhul amin ai an san shi ba nan ba wannan nake son kawo ma a gashi nan Allah ta'ala yana cewa wa idza qara'a nahu fa idza qara'a idan mun karanta maka shi ka bi karatun mu shi wannan wadiyo dilala ne Allah ya ce ya karanta ma annabi karatu ya bi karatu karatun sa shin da ma Allah ne ke karanta ma annabi karatu amma Allah ya ce in na karanta maka Qur'ani kenan Allah gaba da gaba yake ma annabi karatu kamar yadda ma annabi Musa annabi Musa shi ne kai tsaye walan ma ja'a Musa ila miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayki shi magana ne kai tsaye annabi Musa yana jin magana Allah manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi magana da shi ta hanyar wasiɗa amma Allah sai ce kulin na zalabi yin ruhul amin kaga wannan ba ba menene ba ba waziyu dilala ba da shi yana buƙatar karina kan manan shi fito Wani ne karinan Allah ya ce allama hu shadidul quwa ba mai tsananin karfi shi ya karanta da shi shi kenan fa ka qara'nahu idan mun karanta da kai qur'ani ta hanyar mala'ika idan mala'ikan mu ya karanta da kai qur'ani kika bi karatun mu muka turo shi ko da kuma hadisi hajarul aswad yaminul lahi fi ardi hajarul aswad hannun daman Allah ne a doron kasa kenan mun gane hajarul aswad mun gane Allah wannan wajibu bilala? sai ka samu wani hadisi ce faman faman faman swafa huwa qabbalahu fa ka annama swafa Allah fa qabbalahu wanda yayi musafaha da shi ya zumbace shi kamar yayi musafaha da Allah ne ya zumbace shi kaga yanzu hajar shi shine hannun daman Allah kaga wannan dari na nuna yaminu la inna ba ana nufin hannun daman Allah hakikatan ba misali kuma da wannan ku ya guna adam maritu falam ta'unni hadisul qudsi Allah yana cewa ya kai dan adam nayi ciwo ba gaida ni ba yaya wannan magana wadiyu dilala sai aka ce to wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yaya zan gaida kai alhali kana ubangiji talikai yace amma alimta bi anna abdi fulan fulan bi anna abdi fulan marida baka san cewa bawa na wani bi anna abdi fulanan marida bawa na wani ya rashin lafiya fa innaka law qultahu la wajadtani indahu lalle kai da ka gaida ni da ka same ni a wajen baka lada to yanzu a wajen mun fahimci ba Allah ne ya ciwo ba waye ya ciwo bawan Allah ne ya ciwo wannan majazi ne akali saboda akwai nasi wanda yake a ah, wato shi da sigar shi kawai bai bukatar wani tawili bai bukatar karina sannan ma'anar shi ya fito wannan sun kuma sai an samu wani karina daga waje sannan a fassara shi na'am in kana ya tamri ta'wil idan yana daukar tawili al muradu min laysa huwa al-maqsud asala min qiyas eh ba shine maqsudi ga asali ba daga kiyakinsa ana kiran shi zahiri in yana karban tawili A gano wani uku inda yana karɓar tawuri ya zama makasudin shi ba shi ne asali ba ba zahirin magana ne asali ba akwai karinan da ya fassara shi daga asali to ana kiran shi zahir kaman kaman ayan nan da ke cewa man adali waliya zan nan faqad azantu bil harb wala yazalu abdi can a can abin da cewa eh, wala yazalu wani aya ina ayan? ina ka ce aya hadisi hadisi to zalim wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahabbtu kuntu sam'a idan na so bawa zan zama to jin wanda yake ji da shi in zama ganin sa wanda yake gani da shi shin Allah ne zai zama jin sa hakikatan kuma ya zama ganin sa yaya kaga wannan yana buƙatar wani karina wanda zai fassara mana shi ko ya fassara mana ya nuna mana mai ake nufi da shi in kana ya tamilu ta'wil idan yana daukar ta'wil wal muradu min huwa al maqsus asala amma kuma amma kuma manufar shi ake nufi ga asali yana daukar ta'wili amma abin da aka faɗa yanzu shi ake nufi daga siyakin sa sun ana kiran shi annas in ya zama to zahirin maganar da aka faɗa shi ake nufi Idan zai iya daukar wani fassara amma maganar da yake zahiri a rubuce shi ne ake nufi ana kiran shi nafsi. a wajen malaman usulul fiqh wani kana la ya tabi tawil in bai daukar tawili wa ya kabar an nasar. ya zama hukuncin shi na daukar nasar. hukuncin shi na daukar a shafe shi baya daukar tawili amma yana daukar ai ba iya shafe shi ana kiran shi al-mufassar in na ya tabi la ya tabi tawil in ya zama to bai karban tawili kuma hukuncin shi baya daukar nasar bai daukar shafewa ana kiran shi bai albu kan. sunan shi Ba ya karban tawili kuma ba karɓar karban shafin shi tuhu tafsiru. abinda aka faɗa ko haka da yake bai da ba dama a wani kwana wannan shine bi kuma ce wannan hadisi ko wannan nasi mukam ne ana da bai karban wani tawili kamar malamai sun ce kullu bid'atin dalala mu nan Ba ya karban wani tawili an gano wannan ko na'am kullu nafsin wajibun dalala duk nassin da yake dilalan shi abin da yake nuni a gare shi a bayyane ne yajibu al'amal bima huwa wajibu yana wajaba ai aiki da abin da yake wajibu dilala din alaihi abin da yake nuni a gare shi dole ne a aiki da shi bai inganta ai tawilin abin da yake karban tawili da dalili in ma yana karban tawili baya halatta ai tawili da dalili sai an samu karina mai ƙarfi wanda ke hukunta ai tawili a gani in babu karina to mutum ya kawo san rai kenan sani mutum yake yi tawili nassin da baya karban tawili ya kawo san rai wannan shine abin da galiban yan bid'a ke yi yan bid'a min sufiya wa shi'a wa kaza wa kaza duk za ka cewa tawili ne ya halaka da shi da ibnu kai a cikin littafin sa igasul lafat yace babu abin da ya halaka da al'umma kamar tawili yace dole ne a yaki wannan dagutun yan batiniya ismailiya batiniya tawili yasa suka yi ridda yan isma'il shi'a ismailiya sun yi tawilin tashin kiyama sun ce ba shi sun ce tashin kiyama wani wani rashin jin daɗi ne wanda mutum zai rinka ji a cikin ransa in ya saba ma imam su ba su yarda za a mutu akwai hisabi akwai tashin kiyama ba su yarda da shi ba su sun yarda da abin da kira tanasukul arwa dan adam in ya mutu zai ƙara dawowa duniya idan ya yi aiki mai kyau to zai samu ci gaba ne in da kansila ne ya zo zai zama ciyaman in da ciyaman ne ya zo zai zama dan majalisa in dan majalisa ne ya zo zai zama gwamna haka zai ta ci gaba zai zama gwamna a cikin tsarin musulunci ba demokuraɗiyya ba yanzu zama gwamna za mu ci alkhairi ne gare shi ko <laughs> alkhairi ne idan mu zai zama gwamna za mu ci shi murna ne ko za mu ci shi bakin ciki sarar yudun bakin ciki za a tsaya shi to me za ke zuwa me za ke zuwa a tsaya shi murna ya samu ci gaba <laughs> Kun gane wannan ko? idan mutum ya to da talaka ne in yana aiki da kyau in ya mutu sai ya dawo mai kuɗi idan mai kuɗi ne in ya mutu sai samu ya zama wani mai sarauta ya zama babban malami ko kaza kaza wato ma'ana abin da kake a duniya in ka mutu zaka dawo sai a ƙara mai mukami an gani ana kiran wannan da tanasukul arwa rayuwar gaba ɗaya a nan duniya ake yin ta an gani a eh, duniya ba ta ƙarewa kamar yadda su sun yadda duniya ba ta da farko duniya ba ta da farko haka nan duniya ba ta da ƙarshe in dai akwai Allah to akwai duniya in ji su wannan wannan to ga ai Ismailiya ba Iliya sun yi tawilin aljanna sun ce ba aljanna ba wuta ba mala'iku ba sai da akwai mala'iku ba kuma duk ayyukan mala'iku za su yi tawilin shi to da zarar mutum ya yi tawil ta ce kawo karina ina karina da yake da bai tawil ba sai da wannan nan in babu karina to ka kawo zan rai da shi

in ya kwanta sai ya bacci ya ko kuma shi da yana abu na damun shi ne ya kwanci tare da mai kira ayi abu kaza kaza wani ne ya yi. duk wannan ba za ka yarda da shi ba sai dai kawai ka ɗauki wannan tusa ido wajen Allah ya so zai iya taimaka mana nuna ma wanda ya shi amma ba za ka kai mutum kotu ba ka ce na kai ƙaran wani kotu da ya faru na yi mafarki shi ya ke min kuɗi shi yanzu za a saurare ka za a ce wani ko hauka yake sai ranka ya daɗe na yi mafarki wani ya sace min kuɗi shi za a kashe ƙara kotu Abi habimin habimin na? <laughs> yaya alƙali da saurare ta alƙali ba zai aiki da mafarkin gaba kawai kawo shedu ka gan shi lokacin da ya ma za ta a mafarki na gani sun ce a sha eh Allah ya sauwaƙe wurin gargata wanda mutum ya gargata misali mutum da aka da iya gan shi ba kuma ana kwanciya ta kan cewa zai yi gobe sai ga shi ya zo gobe Allah ya ce baka ya zama mawarki ya gaskiya ina ya wani zuwa kuma zai gashi kazo an ba za ka yi mawarki su ce ga shi wani abu ya faru amma ta tare cewa ne ya ma ta zai yi wasu shi ma Allah na iya nuna ma shi yana so amma ba a yanke hukunci da shi ana yanke hukunci ne da shaidu ko da gani na ido an gan shi a wani bin salam ina kai ba ta saba shari'a ba to zai iya wa kuma ya iya faɗa abin da bai ba shari'a ba ka ya kuma ya faɗa abin daidai da ke kashe biya ka bari kuma kila wani ya ba shi labari ba kashe biyu ne ita eh, amma maganar shi kila ƙarya ne kila bai ga abin ba sai ne bai ga abin ba sai ce ya ga abin amma kuma abin ya dace da shari'a ne ba za a ce wannan wannan kaga bi aka bai abin gaskiya ne Allah ƙarya yake kila wani ya zo ya gaya mai shi kuma ya ya gani eh. kowa ya zai ce amma kashe ko imani mara marhala ne wanda zai kashe ko san imani kare ba wani san imanin wani shi imani wani abu ne a dunkule al-imanu ma wa qarfin qalb wa sadaqa bil amal imani shine abin da ya tabbata a zuciya kuma aiki ya gaskata shi shi aiki kawai alama ne na imanin ka an gane in mutum mumi za mu ga alama yana kiyaye dokokin Allah daidai gurgudu yana kiyawa daidai gurgudu amma ba lalle bane kuma ka ganshi kullum ka lalle a masallacin tsawon gaba kullum ka ganshi yana kiyaye yana karatun Qur'ani kullum za mu ce wani akwai alama yana da imani amma babu tabbas ba alama yana da imani zai yi wani wannan yake yi zai yi wa wannan yana so ya burge mutane ne ya samu wani daraja a da mutane shi kullum zai je zai yi wa ma'aure yake ma. mun san shi aure yake ta neman sai zo bai kiran sallah masalata ahlus sunna da shi Allah sai zama a hankali a hankali sai da ya zama mai kiran sallah wata yarinya yake nema yarinyan wani malami ahlus sunna aka zo ana nema aka ce dan shiya ne aka ce ba dan shiya bane mutum shi ne dan shi ne balla da mu latan zai zama dan shi? a haka haka haka ya samu yarda da kira gano dan shiya da shi sai irin wannan ganin mutum yana sallah kula masallaci alama ne ba tabbas bane eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk